ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dr. Maurice kashi na goma sha ɗaya. Ba ta marmarin shiga cikin gidan sanin irin wulakancin da za ta iya fuskanta. Ta zauna kan ɗaya daga cikin kujerun da ke zagaye a gadin ɗin, wanda suka ƙara ƙawata shi tana jiwa hayaniyar 'yan kawo amaryar kowa faɗi yake masha Allah gida ya haɗu Saki na mata kayan ɗaki na gani na faɗa sanin irin gidan da za a kawo ta kowa ya ba ƙoƙarin iyayenta yake haka sun yaba yadda ginin gidan ma ya ƙeru kusan sha ɗaya na dare an kawo amarya suka soma watsewa aka bar ƙawayen amarya wanda a cewarsu sai sun yi siyan baki har sha biyu na dare babu ango babu alamunsa angon nan zai zo kuwa cewa kairat batul ta ce ni ma dai gaskiya na soma gajiya tun ɗazu umma take ta kira na a waya kayar ta ce ki kira shi mana maji suna ina sakina da tuni ta yaye mayafin da aka lullaba mata ta ce tab jan so kike gana nuna zalama ko me tunda kuka je shi shiru ai da uzurin da ya rike shi to gaskiya mu dai tafiya zami cewar batul tana miƙewa tsaye sauran ma suka rufa mata baya da faɗin sai da safe allah ya ba da zaman lafiya ta amsa da amin sakina ku a ranta bata ji daɗi ba kada ba zai zo wurinta ba kai hakan ba mai yiwuwa ba ne ta yi saurin kwabar kanta dr maurice ko ya manta da wani zancen kawo masa amarya yau ya manta ya fita daga sawun samari ya shiga jerin magidanta hasali ma tiyata suka shiga da ya kashe wayoyinsa ko a nan bacci ya ɗauke ta saboda sanyin itatuwan da suke ta kaɗawa a cikin gadin ɗin hakan ya ƙara baccin nata daɗi ko a zaton tunani tana cikin gidan don ta shigo wasu ta umarci sauda da ta kawo ta cikin gidan ta nuna mata kuma ɗakin da za ta zauna amma sai magana ta bi ta bayan kunnanta don tana barin wurin bata ƙara tuna da wata nana ba ɗaya da rabi na dare suka fito bai zarce ko ina ba sai gida kai tsaye ɗakinsa ya nufa ya tuɓe kayansa ya shiga toilet ya watsa ruwa ya saka kaya mara nauyi bayan ya feshe jikinsa da turarurruka masu sanyin ƙamshi ya ƙure ac ya bi lafiyar gado yana huce gajiya ita ko saki na ganin har biyu saura babu moris babu alamunsa ta lalubo wayarta ta kira shi jin wayoyin nashi a kashe hankalinta ya so tashi ta fara tunanin ba lafiya ba ba tare da wani dogon nazari ba ta danna momi Adiza kira momi Adiza wadda ta yi nisa a cikin bacci jin karar waya ta yasa ta tashi ta dauka ganin saki ne yasa take tambayar lafiya um, umma dama ban ji shi bane na kira wayarsa kuma a kashe wai kina nufin bai zo gidan ba har yanzu eh ta faɗa murya a marairaice ina zuwa sai ta kashe wayar ranta a matukar ɓace wanda ɗakinta ta leƙa ta hango motarsa a fake ta fita a fasace zuwa ɗakinsa. sa cikin bacci ya ji ana dukan kofarsa kamar za ta balle ya miƙe da sunan Allah a bakinsa ya buɗe kofar momi hadiza ta shigo ɗakin kamar za ta bi ta kansa ni kake neman ka tozarta ni zaka ka wulaƙanta to wallahi baka isa ba baka yi girman da zaka tozarta ni ba cikin rashin fahimta yake ta binta da kallo ka tsare ni da ido ko duka na za yi ne aladabce ya ce ki yi hakuri, momi ban san laifin da na miki ba ne ni zaka raina wa hankali a kai maka yarinya ka nan ka kwanta kana baccinka me kake nufi da aurenta sai a lokacin ya tuna da zancen aurensa ya allah ya furta a ransa ina tambayar ka kayi shiru me kake nufi da aurenta ya zunkuya da kansa a ƙasa ba tare da ya ce mata komai ba sanin ko ya faɗa mata ba yadda za ta yi ba to bari ka ji na gaya maka wallahi muddin ka wulakanta yarinyar nan ko ka ki sauke nauyinta da ya rataya a kanka allah ya isa ban yafe maka ba a razana ya ɗago yana dubanta ka kalle ni da kyau ni da kai mu zuba maza ka kwashe kayanka yanzu ka bar min gida ta faɗa tana ficewa a fusace tare da buga masa kofar da ƙarfi ambatan allah ya shiga yi kansa na tsananin sara masa ya rasa wani irin tunani zai yi kayansa da wasu abubuwansa masu muhimmanci ya shiga haɗa cikin akwati ɗaya daga baya ya zo ya kwashe sauran ƙarfe uku saura ya shigo gidansa wannan shine zuwansa na biyu gidan don tun daga fara ginin har kammala shi komai tsarin momi ne hasken fitilar da ya dalarewa na ido ne ya sa ta firgigi ta miƙe da sunan allah a bakinta mamakin baccin da ya ɗauke ta a gurin ya kama ta ta kai dubanta inda hasken yake sai dai ba ta iya hango na cikin motar sakamakon hasken da ya dallare mata ido Moris ko ya hango mutum a wurin sai dai ba zai iya tantancewa, ne ne ba mamaki ya kama shi wace ce a wajen nan da tsohon daren nan ko dai Saki na ce ta fito ta kasa zama a cikin gidan sai kawai ya buɗe motar ya fito ya nufi gadin ɗin daga yanayin tafiyarsa zai tabbatar maka ko shakka babu dr Moris ne ke tankaro wurin kirjinta ya shiga dokawa ta yi saurin juya tana bashi baya yayin da take ji kamar ta zinduma da gudu da akwai wurin buya a gurin babu abin da zai hana mata boyewa kamshin sa mai daɗi ya ratsa kofofin hancinta ya sanar mata da isowarsa wurin Jake ya tsaya a gurin kansa a sunkuye ya rasa me zai ce ya rasa da wace kalma zai fara mata magana zuciyarsa ta gama tabbatar masa sakina ce yana da tabbacin ta san da rayuwarsa a wurin ki same ni a ciki ya tsinci kansa da furtawa sannan ya juya ba tare da ya jira amsa ba ya nufi cikin gidan nana ko dukan kirjinta ne ya karu me yake nufi da in same shi a ciki ta jefo wa kanta tambaya tana miƙewa kamar wacce kwai ya fashewa a ciki na ko hankalinta ya kasa kwanciya tana ta addar Allah ya sa lafiya yayin da wani bangare na zuciyarta cinkushe yake da fargabar kada mori zai watsa mata ƙasa a ido kada ya shirin bijirewa auren yake bayan an ɗaura aure wulaƙanta ta wani sashen na zuciyarta ya tuna mata rashin yiwuwar hakan duba da yadda baya tsallake umarnin mahaifiyarsa shigowarsa ɗakin sakina da ke kwance ta yi nisa a tunani ta saurin miƙewa tana kai dubanta ga kofar ganin muris ta sauke ajiya zuciya wanda har shi ma sai da ya ji fuska ta ɗauke da fara'a ta ce barka da dare kansa ya ɗan gyaɗa ba tare da ya kai dubansa gare ta ba a zuciyarsa kuma yana mamakin ganin ta a ɗakin to wace ce ya gani a gadin ya je wa kansa tambaya da babu mai bashi amsa me ya ka? wani bangare na zuciyarsa ya faɗa kan ya kujerar da ke gaban madubi ya je ya zauna yana tunanin me zai ce mata bai san ma'amala da mace ba bale ya san yadda zai fara tunkararta ta a matsayin matarsa kalaman mahaifiyarsa ke yawo a cikin zuciyarsa da kwakwalwarsa wanda hakan ke ƙara jefa shi a damuwa ya zama dole ya ƙoƙarin sauke nauyinta a kan shi matuƙar yana son gama da duniya lafiya don allah isan mahaifiyarsa ba abin wasa ba ce kusan minti sha biyar suna zaune shiru sakina na ta satar kallon shi yayin da take jin kamar ta tashi ta rungume shi tsabar su ki yi haƙuri na yi dare wani aiki ne ya tsayar da ni a asibiti ya tsinci kansa da furtawa har lokacin baya dubanta wanda da umarnin mahaifiyarsa baya taɓa jin zai iya haƙurin shigowa wurin sakina ko sanyi ta ji ya ratsa zuciyarta ta ce ba komai ina fatan an yi nasara eh ya furta a dakile sannan ya miƙe shiga ban ɗaki ya ɗauro alwala ki shiga ki yi alwala ya faɗa yana ɗaukar sallaya ya shimfiɗa sakina ta amsa da to tana miƙewa tsaye mintuna kaɗan ta fito ya ja su sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a daren farko na ma'aurata nanaku a babban falon gidan ta zauna ta takure wuri ɗaya ta rasa inda za ta nufa ta rasa a ina za ta gan shi addu'anta da fatanta Allah ya sa ya manta da cewar ya ce ta same shi a ciki kayanta ta yi wa ma'ajiya a gefen kujera ta jingina da kujera tana mamaki irin dukiyar da aka baza a falon ta sami 'yan mintuna a haka bata ji wani motsi ba har ta so ma gyangyaɗi bacci ya ɗauke ta a wurin bayan sun idar da sallah moriz ya daɗe kan sallayar yana addu'o'i sakina ko tashi ta ta buɗe akwatinta ta ɗauki kayan bacci ta shiga ban ɗaki ta yi wanka ta canza kaya ta bi lafiyar gado tana jiran angonta shi ko moriz baya jin zai iya haɗa shimfiɗa da wata mace tun tashin shi shi kaɗai yake kwana a ɗakinsa bai taɓa kwanciya ko tare da mahad ba ƙasar waje da ya karatu kuwa ɗakinsa shi kaɗai ne da haka ya zamansa akan sallayar har aka soma kiraye-kirayen sallah asuba sakina ko duk irin gajiyar da ta kwaso hakan bai sa ta yi bacci ba jiran muhuri siraya suna a daren ya hana ta rintsawa jan an so ma kiraye kirayen sallah asuba ya sa ran ta yi babu daɗi me yake nufi da hakan ta tambayi kanta wataƙila ya ɗaga miki ƙafa ne a yau wani ɓangaren na zuciyarta ya faɗa mata da tunanin hakan ta ƙarfafa kanta gwiwa ta gabatar da sallah asuba Moris kotuni ya fice zuwa masallaci da ke manne da gidan san bai lura da nana da ta shame shame a kafet ɗin falon tana bacci ba shida da rabi ya shigo gidan sai a lokacin ne hankalinsa ya kai kan nana ita ma kamar wacce aka tsikara ta tashi a yi ko irinta sai cikin nasa faduwar gaban da ya ji ya sa ya yi saurin kawar da kansa gefe da na kotai saurin tashi zaune ta kame kamar mara gaskiya kokarin gaishe shi take sanyi amma bakin ta yi mata nauyi ba tare da ya sake kai dubansa gare ta ba ya wuce ciki zuciyarsa na tabbatar masa ita ce ta jiya kuma daga yanayin ta 'yar aiki ce wace irin mai aiki ce wannan ƙauyanci ya mata yawa ya faɗa yana jin siririn tsaki don har ga allah bai gane ta ba da ta kaɗai yake tana ta ya Allah kada ka ƙara haɗa ni da shi cewar nana tana kai hannunta kan zuciyarta dan duk sanda ta ganshi da sabon yanayi take tsintar kanta daga bakin kofa ya tsaya bai karasa cikin ɗakin ba Saki na ko da fitowar ta wanka kenan ɗaure da tawul ganin shi bai sa ta ji kunya ba ta ce ina kwana lafiya ya amsa mata ki je ki ba yar aikin nan masauki ya faɗa yana juya ya fice ya Allah dama saudat bata nuna na ɗakin da za ta sauka ba ta faɗa tana girgiza kai tana kusan ashirin suka ɗauke ta ta shirya cikin wani tsadaddan leshi da ya mata kyau sosai ta caɓa kwalliya wadda kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa amarya ce ta fito tana da ƙamshi nana da ke zaune a falo ta takure tana jin kamar ta kwashi kayanta ta koma gidansu a ganin ta can ya fi mata rufin asiri akan ganin moris da ke ƙara jefa zuciyarta a ruɗani tuba nake dan allah nana cewar sakina tana ƙara sowa falon nana ta yi murmushi ta ce ba komai an ta sakina na san hidima ta miki yawa wallahi tun jiya nace da ta nuna miki masaukinki ashe ba ta yi ba ki yi haƙuri kin ji kunya ma sakinan ta bata ita da ba kowa ba ko an bata ba tare da masauki ba ai ba komai ba ne. ta so mu je cewar sakinan nana ta miƙe ta bi bayanta ɗaki ne mawadaci mai ɗauke da gado kayan kallo santa carpet ga kuma ƙatuwar wardrobe ya yi kyau sosai a tsawon rayuwarta bata taɓa tunanin za ta iya rayuwa a cikinsa ba ga ɗakinki a nan za ki riƙa zama cikin sanyin murya ta ce an ta sakina babu wani ɗakin da bai kai wannan ba hararar da sakina ta jefa mata ne yasa ta kasa ƙarasawa za ki fara ko ke ma fa mutum ce mai daraja kamar kowa nana ina so ki riƙe wannan a ranki ta faɗa tana nufar hanyar fita um, na ce me za a dafa ko wani aikin da zan miki jiyowa ta ce ba aiki kika zo yi ba nana na ɗauko ki ne kamar ƙanwata akwai ma'aikata da dama a gidan nan yanzu lokacin hutunki ne kasa furta komai tai tana mamakin halacci irin na sakina ba ta da masoyiya kamar ta tun wata bata taba haduwa da mai nuna mata kauna ta tsakani da Allah ba irin ta kafin ta ce wani abu har ta fice daga ɗakin ita dai ba za ta sakankance ta manta matsayin ta ba dan ta manta kalaman momi hindu ba babu yadda za ta yarda da kudirin anti sakina har abada ba za ta cire kanta a matsayin yar aiki ba karfe goma na safe arifa ta zo gidan da manyan kuloli na abinci daga momi hadiza sakina ta tarbe ta da fara'a an ta amarsu ina ango cewar arifa tana dariya ita kanta bata san ina angon yake ba tun da ya ce ta bana na masauki bata ƙara ganin shi ba ta kawar da zancen tana faɗin keko, sai na bige miki baki arifa ta kama bakinta tana dariya tuba nake sakina ma ta dariya ta ce ina momi da gajiyar biki tana gida yanzu haka na bata tare da baki allah sarki to an jima zan kira ta na mata ban gajiya allah ya kai mu amin muris ko wani ɗaki ya nufa ya kwanta yana bacci wanda bai sami a daren jiya ba gidan amarya ya cika da 'yan uwa da abokan arziki suna ta kai kawo nana ko na ɗaki tana jinsu bata fito ba don ko abinci ma bata damu ta ci ba ta san fitowar nata ba alkhairi ba ne dole za ta samu wanda zai mata kallon banza ko baƙar magana da haka ta ɗauko littafinta na addini tana ta karantawa wanda ya tafi da dukkanin hankalinta ya ɗauke mata tunani har dare gidan cike yake da baƙi wasu na tafiya wasu na shigowa ƙawayen amarya sun yi kane kane baka jin komai sai hayaniya da shewarsu su Nana ko sallah kaɗai take tashi ta yi, ta kwanta ta ci gaba da karatun littafin addininta. Ba ta damu da ta kunna TV ba, don dama can ita ba gwanar kallo ba ce. Muris kuwa tun safe fice daga gidan ba tare da sun haɗu da sakina ba, don ko karya bi ba, a wani rastoran ya tsaya sai waina ya wuce asibiti. Duk abin nan da ake sakina na ƙoƙarin danne damuwar ta ne, amma don hankalinta yana kan tunanin ina muhuri zai tafi. Gashi ta kira wayarsa a kashe, ita ba ta taɓa ganin aure irin wannan ba. Daren jiya bai kwanta tare da ita ba. safiyar yau tun da ya tafi masallaci bata sake sa shi a ido ba kai mu tashi mu tafi tara saura fa mun zo mun hana amarya da ango sakewa cewa kairat batul ta ce wallahi dan ma angon mai kawaici ne da tuni ya fatattake mu sofi ta ce amarsiya ban ga tafiyar ki ta canza ba ko komai bai wakana bane sakina ta watsa mata rara tana faɗin allah ya shirye ki sofi sauran ƙawayen nasu suka saka shewa sai du sakina ta ji babu daɗi a ranta gani take kamar da gayya suke mata dariya amma ko kaɗan bata bari sun ga alamun rashin jin daɗi a fuskarta ba jin gidan tsire tabbatarwa na na bakin sun tafi ta kalli agogon da ke manna a bangon ɗakin goma saura minti sha biyar ta miƙe ta fito masu aiki ta tara a falon suna ta faman 'yan gyare-gyare da goge-goge ina wuni suka shiga gaishe ta da ladabi mamaki fal a fuskarta ta bi su da kallo ba tare da ta furta komai ba a ranta tana cewa ni a suwa su gaishe ni ba su san matsayina da su ɗaya ba ne hanyar da take tunanin za ta sada ta da kicin ta nufa aljannar duniya ta furta a ranta ganin girma da tsaruwarsa har da AC guda biyu suna sanyaya kicin ɗin don su rage masa zafi nan ma masu aiki ta tarar su uku Kowanne da apron ɗaure ɗayan na wanke-wanke ɗaya na girki ɗaya na goge-goge nan su ma suka shiga gaishe ta bata amsa ba sai dai ta ce musu sannunku da aiki su ma suka amsa mata da yawa ta kalli mai girkin ta ce me kuke dafawa ne jalof ɗin shinkafa ce da pepe soup na kayan ciki kin ɗora duka ne ta ce e pepe soup ɗin ne kawai ya rage oke bari na yi za ta yi magana na ta hana ta da cewar ki fitar min da komai na aikin cikin ƙanƙanin lokaci ta haɗa pepe soup kicin ɗin ya gauraye da ƙamshi sakina ko zaman shiru ya ishe ta ta sako zuwa dakin nana da sallama ta shiga ganin ba ta cike tabbatar mata da tana kicin da haka ta nufi can nana ba kya ji ko ta faɗa tana binta da kallon tuhuma ki yi hakuri, anti na riga na saba ni allah ba zan iya zama bana komai ba to ai shi kenan amma kar ki yadda ki aikin wahala sai ta gyaɗa mata kai kawai sakina ta juya ta fice babban falon ta zauna ta kunna tv tana kallo wanda rabi tunanin muhuris take ya kammala dukkanin ayyukansa na ranar zaune kawai yake a ofis ɗinsa yana ta kallon labaran duniya baya son koma gida don san baya maraba da auren nan wayarsa ta shiga ruri ya jawo ta da zummar kashewa sai dai ganin sunan momi sa ya daga ya kanga a kunne momi barka da dare kana ina asibiti maza ka tashi yanzu ka koma gida ka yi aure yanzu babu magana yin dare a waje yau kwana ɗaya tak amma har ka fara fita don ka raina mutane baka san daraja aure ba ko ka tashi ka koma gida kada ka yarda na ƙara kira na ji kana asibitin nan ta faɗa cikin bada umarni sannan ta katse wayar ya Allah ya furta yana miƙewa ya fara haɗa kayansa nana ta kama 'yan aikin nan suka kammala komai na girki suka jera akan babban dainin ɗin falon za ta wuce ɗaki sakina ta ce ta zauna su yi kallon tare ba don tana so ba ta zauna ba ta daɗe da zama ba da tamuri zai sallama cikin muryarsa mai cike da nutsuwa da daɗin saurare sakina ta amsa tana jin sanyi a cikin zuciyarta na dawowarsa nana kuwa saurin sun kuya da kanta ƙasa ta yi ba ta son kallonsa sanin matsalar da zai haifar mata sani da zuwa cewa sakina ta tashi ta karɓi briefcase ɗin da ke hannunsa nana ko har lokacin kanta na ƙasa cikin sanyin murya ta ce ina wuni ko a mafarki ya ji muryarta ya san me ita lafiya ya amsa a dakile zuciyarsa na tabbatar masa da aikatau take kenan ya kawar da tunanin ya wuce ɗaya ɓangaren wanda yake ɗauke da falo da ɗaki sakina ta rufa masa baya kai tsaye ban ɗaki ta nufa ta haɗa masa ruwan wanka ga ruwa can na haɗa maka kallo mai cike da mamaki ya bi ta da shi ruwan wankan ma sai an haɗa masa tana so ta zama masa irin mahaifiyarsa ne ko me ba ta isa ba kuma ba zai bata wannan damar ba babu macen da ta isa ta mulke shi ko mahaifiyarsa don ba shi da yadda zai yi da ita ne Ganin bai ce komai ba ta sake cewa garo da hannu ya mata alamar yaji ta fito jiki a sanyaye ta kwashi wa matsan abinci ta kai bangaren da yake ta musu ma'ajiya saman dining table ta zauna a falon tana jiran fitowarsa nana kam ta koma ɗaki don jin muryar muris kaɗai ta jagula zuciyarta abincin da ta zuba ma cokali uku kawai ta yi ta ajiye ta bi lafiyar gado da kyar ta samu bacci ya ɗauke ta sosai muhuriz ya ci fefe sup ɗin don ba ƙaramin daɗi ya masa ba wanda du a zatansa saki na ce tai a ransa yana yabawa fruit juice ɗin ma da ya taɓa sha a gidansu ya ɗauka ita ta yi. yanzu haka yana buƙatar ya sha amma yana jin nauyin ya ce ta masa sai da ya kusa cinyewa ya rage kaɗan ya koma ɗaki ya kwanta bacci mai daɗi da nauyi ya ɗauke shi sakina ko ɗakinta ta je ta sake yin wanka ta shiga cikin kayan bacci masu kyau sosai tana ta bada kamshi sai dai ganin sa yayi bacci ba ƙaramin sosa zuciyar ta yi ba tana jin kamar ta fashe da kuka me yake nufi da ni haka za rayuwar auren shin ba shi da sha'awa ne ko me ko ni ce ba na burge shi ta jefo wa kanta tambayoyin da babu mai bata amsa gefen shi ta kwanta zuciyarta cike da shauki da tsananin ƙaunar shi ta ɗora hannunta akan fuskarsa ta sauke na nauyar ajiyar zuciya ina son ka muris so mai tsanani don allah ka so ni da furta tana kafe shi da ido kamar mai jiran amsarsa shi ko bai san tana yi ba ya ma yi nisa a baccinsa kiran asalatin farko akan kunnen shi idansa suka sauka akan sakina ya ja wani dan siririn tsaki a ransa yana jin taso madamin shi karan farko da ya kwanta gado ɗaya tare da wani da idansa biyu ta kwanta bai ga abin da zai sa ya kwanta tare da ita ba amma ya san maganinta ya faɗa yana miƙewa tsaye ya shiga tole ya yi brush da alwala ya fice zuwa masallaci.